السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا yammacin lahadi biyu ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wadda ta yi daidai da ashirin ga watan tara watan ba kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci ne albarka na musa bin umai da ke nan unguwar jarumin alewa cikin garin kura a karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taubihul ahkam min bulugin maram na babban malami abdullahi bassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al na bulugul maram kuma karatun da ya gabata mun tsaya ko muna na cikin littafi na biyar shine kitabu siya wanda yake magana kan abin da ya shafi azumi kuma muna magana kan abin da ya shafi daren lailatul qadr makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 589 yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 590 daidai fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora kan daidai malai cewa na aisha ta an anha qalat daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qultu ya na ce ya ma'aikin Allah A ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatul qadr sanar da ni in na gane daren da yake shine daren laylatul qadri ma aqulu fiha me zan faɗa na zikiri ko addu'a a cikin wannan dare ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuli quli ce. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai kana son afwa ko kai mai afwa ne kana son afuwa da haka yi min afuwa ya ubangiji wannan hadisin rawahul khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito shi gaira abi dawud banda abi dawud wasahu tirmidhi kuma imamu tirmizi ya inganta wannan hadisi wal hakim da imamul hakim hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal hadisi mai lamba 24215 ina cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 3513 ina cikin sunan nasai al-kubra hadisi ne lamba 7712 ina cikin sunan na ibn majah hadisi mai lamba 2850 ina cikin musadrak na imam al-hakim hadisi ne lamba 1942 darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi al الحديث صحيح wannan hadisin ingantacce ne qala muallif mai talifi yace sahu tirmidhi wal hakim wafaqahu az-zahabi imam da imam al sun inganta wannan hadisi kuma imam az-zahabi ya yi masa muwafaqa ya bi shi akan haka wa qala shaykh sadiq khan babban malami sadiq hasan khan ya faɗa fi nuzulil abrar a cikin littafin nuzulil abrar ita rawainahu bil asanidi sahihati fi kutubi tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah wa ghairihi man aisha radiyallahu anha mun ruwaito wannan hadisi da sanadai ingantattu a cikin littattafan imam tirmidhi da imam nasa'i da imam ibn majah da wasunsu da sanadi zuwa nana insha Allah ya kara mata yadda qalat tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ara aita in alimtu lailatul qadr sanar da ni in na san daren lailatul qadr na gane wannan shine daren lailatul qadr ma aqulu fi hadhihi zan fada a cikin wannan dare qala manzo Allah su sallame ce quli kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa da haka yi min afuwa qala tirmidhi imam mutum zai ce hadithun hasan sahih hadisi ne kyakkyawa kuma inganta an gane ma yi min alhadis ga darussan da za mu koya wannan hadisi ام المؤمنين عائشه عائشه رضي الله عنها من حرفها على افضل الدعاء في تلك الليله التي علمت ان الدعاء مستجاب فيها na na isha saboda kwaɗayinta da take da shi wajen sanin wannan dare ko a wannan dare yin addu'a a wannan dare ko kuma akan cewa mafi falalar addu'a ita ce wadda aka yi a wannan dare na lailatul qadari wanda ta san cewa addu'a a cikin wannan dare karɓaɓɓiya ce wa annan nida a masmu'un fiha kuma cewa kiran duk da bawa yi wa ubangijinsa a cikin wannan daren za a ji shi ubangiji zai ji shi zai amsa masa تستشهد من النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل دعاء تقوله في ليلة القدر إن علمتها وتتكي نيمان حكي أو جمع زهان صلى الله عليه وسلم إن تقال وأن الدرن شيء لدر ليلة القدر وتأدعى تففل لا يومنك يأتشم أن الدرن فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأحسن وأفضل ما تقول سيما زال الله صلى الله عليه وسلم في سنة إذا ما في شاو وما في فلل رأب النبات yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa da haka kai mun afuwa an gani الثاني درس نبي هذا الدعاء سأله عنه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأن الدعاء wanda ita tambayi manzan Allah sallam game da ita ita ce mafi soyuwar mutane zuwa gare shi ita ce na na'isha a yakan sabai suka tambayi manza Allah ya rasulallah wa ka fi so a cikin mutane sai ce abubakar siddiq aisha sai suka ce ya rasulullah ba matan ka muke nufi ba a cikin maza wa ka fi so sai ce babanta abubakar mai tambayar amurran al'afu Allah ya kara masa yadda ya ce tun da na musulunta man taba banza Allah sun sallar bai taba kallo na bafaci sai ya yi dariya sai ya yi murmushi in dai suka haɗa tun da in musulunta in dai suka haɗa ido da manzan Allah sai manzan Allah ya murmushi sai ya yi dariya sai ce sai na ringa tunanin ba wani mutum da manzan Allah yake zuwa ban kasa kamar ni ita da haka wata rana sai na tambaye su na ce ya rasulullah man na nasu yi. wa ka fito a cikin mutane sai na ce aisha sai na ce a Baba ba matan ka tambaya ba ya rasulullah wai a mazawa kan zo sai ce mahaifinta abubakar sai ce sai ce, sai wa ce sai umar na ce sai wa ce sai usman yake fa amsatu sai ne shiru dan ya ga tafiya ta ni ta fara ne an gane to wannan kuma husnul mu'amala ke Da haka ba jarinta ba ce mutane su gane kana da fushi jarinta ita ce mutane su kasa gano ina kake da fushi saboda mutane suka gane ga abin da yake sa ka fushi to za su ringa sa ka fushi in mutane suka gane rauninka a waje kaza ne to za su ringa biyo maka ta wannan wajen su raunana ka an gane ku to da haka jarinta ita ce mutane su kasa gane wai kai me yake bakanta maka ne me yake maka ka ji haushi me yake bata ma rai Allah ya sa kuna gane ma'ana a karan kanka kai amma ban an taba Allah an taba addinin Allah an taba manzo Allah to baka san kowa ba kawai ba sani ba sabo wanda duk ya tsaya a gaban Allah da manzo Allah to zaka zama ka tafila zaka bi ta kansa kamar ka shi kawai ba ruwan kowai amma wai dai ya zage ka ya ci ka ya keta ka ya bace ka ya yi kaza yayi yi kaza oho ko a jikina na anya ku shi kakkausa ai kuna gane ku to wannan shine abin da ake nufi ake nufi da jarinta to shine amru dan Allah sai ce sai na ja baki na ne shi saboda ne in ana ya ci gaba da tambayar manzo Allah shi manzo Allah baya ƙarya da haka suka ce kana yamza wala yaqulu illa alhaq manzo Allah yana wasa irin dan mizahi da ake cewa kamar dan wargi haka ɗan eh, tsokana haka me yake cewa da shi da hausa barkwanci dai amma ba ya faɗan komai sai gaskiya da haka suka ce da a wasa manzo Allah zai ce da mutum ɗan wuta ne shi to ɗan wuta ne a wasa da zai ce da shi ɗan aljanna ne to ɗan aljanna saboda shi duk abin da ya faɗa gaskiya yake faɗa kan yi barkwanci amma ba ya wasa a cikin barkwanci ma'ana abin da yake faɗa din ya faɗan ƙarya misali yi kaka yakan ce da jikarsa matar ku zai aure ta ne matarsa ce ba matarsa ba ce to kaga wannan magana da ya faɗa kaga ba haka take to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya tashi maganar jika bai ce matar ba sai ce da saboda jika a matsayin yake, amma wannan ko bai hana kai masa wasa ba wasan jika da kaka kuna gane kenan ko to da haka wai nan malam ina so ya fito mana ne kamar yadda na gaya mana makon da ya gabata ko lokaci da muke karatu irin wannan yanzu idan kyauta me take alamantawa soyayya da kauna to sannan wanda yake son kan ya tambaye ka abu me kake ba shi lalatacce ko na tsake tsake ko na karshen lamba mafi kyau mafi kyau kenan to shi ne abin da malai yake so ya nuna mana nan mafi soyuwar mutane zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta tambaye shi game da mafi kyawu mafi kalalar addu'a gaya mun wace ce mafi kyawu mafi kalalar addu'a a wannan daren sai manzan Allah sallallahu alaihi zaɓo ya zabo mafi kyawu din mafi falala sai gaya ba an gane ko wa arshadahu ilaihi ya nusar da wannan da yake so din zuwa ga mafi fitiyar addu'a bi tsariƙe tsa'in nufi fil ta hanyar bayar da nasiha ta ɓangaren ba da shawara wato ita dama nasiha ko shawara ƙauna ce an gane ku za ka suka ce ma'anar nasiha ya zafi alkhairi lil mansuhila shi ne wanda kake wa nasiha din kana nufinsa da alheri ne kana so ne ka kewaye shi da alheri shi yasa kai masa nasiha da aka yi mutum ya maka nasiha duk inda ka ji zafinta to kuma ka kalli alkhairin da yake cikin ta dan duk sanda aka ce da kai gyara kauna ce take sa a ce da kai kare ka gyara saboda ba ce da kai gyara ba ita duk abin da za a ce da kai gyara tsiraici ne a gare ka Allah ya sa kuna gane to mutane da yawa wannan shine abin da suka kasa gane in ka ce mutum gyara kaza maimakon ka zama eh, eh, fahimci kai sa kake yi sai kuma ya zama ka zama abokin gabashi Dan ka ce da shi gyara da aka yi bunu taimiyya Allah ya ji kansa ya ce da ya tashi bayani akan ma'anar nasiha sai ce ita nasiha da ake ga mutum wanda ya maka nasiha kamar mutumin da ya ganka ne da gwaiwa kana da gwaiwa mun san gwaiwa ai ragon kaya da ake cewa mutum yana tafiya sai tufarsa ta yage ta baya kuma ta ɗage saboda haka ana ganin gwaiwarsa ko ina ya wuce mutane suna yi da shi ana nuna jana dare shi sai shi je sai ya ɗauko riga sai zai tsare ka hanya wani na wannan rigar na baka amma yanzu nake so ka sa in ka san zaka sa yanzu shikenan ba ka sa yanzu baka bani kaya ta a to nagode sai ka karba ka sa sai bayan da ka je gida sai zai ce wani na ba ni riga wani ya ka ba ni riga ka sa mai sharaɗi na cika na bikin wannan sharaɗin na cikin sharaɗin kuma yanzu ka zo ka ce baka sai ce da ka ya ai kaji kaji abin da yake faruwa dan rufa maka asiri shi sa na baka wannan rigar ka sai sai ce sai yanzu idan kana da hankali me ya kamata kai kai ka ana shi riga ka ba shi rigar haka yanda ya baka kasa ko kuwa inda ya ɗauko ta a ninki a gyara a ya za ta yi ita sai ka wanke ka ninke ka gyara ka kuma ɗebi turare ko ka samu turare ka barbaɗa masa ta sai sa masa kan kanshi sannan ka bashi wanda ya maka nasiha a haka ya kamata ka ringa kallon sa tsiraitin ka ne ya rufa maka Allah ya sa muna gane an gane bi ikhtarahu huwa alamun nasu bi ma'ana kuma wanda in zaɓi wannan addu'a ne mafi sani daga cikin mutane game da ma'anar wannan addu'ar fa yakunu haza du'ayi, du'ai mazayal kullu kulluha da haka wannan addu'ar duk wani dalili da zai tantance ta gaburan watanta ya sa a karɓe ta ta tattara shi ta hada shi mafi soyuwa zuwa ga manzan Allah shi tambayi manzan Allah shi kuma manzan Allah shi ya fito ma'ana ita ta fi son manzan Allah da kowa shi ya fi son tafiye da kowa kuma ta tambaye shi game da abin da ya fi falala a lokacin da ya fi falala da haka sai ya zaɓi abin da ya fi komai falala sai ya gaya mata kuna ganewa to da haka za ka godon su malamai in suka zo a wannan daren duk daren da ake kyautar san wannan shine daren lailatul qadari in ana alqanut zaka ji sun fi yawan ta maimaita wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Sai kamar yadda na faɗa wani lokaci cewa kar ka zo ka roɗi da abin da ake yi na zamani na ƙare-ƙare a cikin ibada ƙare-ƙare a cikin addu'a ƙare-ƙare a cikin kalmomi da lafuzza da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin shari'a ta takaita a cikin abin da manzan Allah ya yi fita daga cikin wannan ƙetare iyaka ne fita ne daga cikin shari'a mafi kyau zuwa ga wata shari'a da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi muhammad mafi fitiyar shari'a wadda tafi kowace ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to takaita an cikin abin da yazo da shi akwai wadatar wadatuwa da wadatarwa gaba da yin kari kore kaga wannan ya fi sauki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni in muna da yawa fa'fu anna ba shi kenan ba to yanzu ya yi allahumma innaka afuwun karimun jawadun habi hayyun tsirun ha in jiwa annabi ya faɗi wannan to babu kafin manzo Allah ya larabci ita da ta tambaye shi inda wannan ƙare-ƙaren alkhairi ne a ciki wa zai fara faɗin wannan shi zai fara faɗi amma sai ta kaita a wannan short and precise ma and clear kaji kalmomin ga sunan yan kaɗan kuma duk wani abu da kake nema suna ciki nema nan afuwa ne afuwa wasu sun suna ganin kamar a gafarta maka zunubi a yi ƙa'a abinda ake to afuwa kalma ce shamila a kare ka ɓangaren shari kada a kanye ka biran alkhairi ai kuna gane ku a kare ka bangaren sharri kar a kange ka gabaran mai alkhairi ma'ana duk sharri a tunkuɗe maka shi duk alkhairi a tunkuɗo maka shi shi ne ma'ana afuwa zunubin ma ba za ka yi ba in kuma ka yi zai ne sai a share abin da ka yi shi ne naka abuwan ta ibula afu Allah kai mana afuwa to haka wannan addu'ar ta cika kowanne sharaɗi da zai sa a karɓe ta ko wani abu wanda zai kwadaitar izabirar wajen karɓar abu da ake son a karba الثالث درسي نوكو الدعاء المذكور هو أفضل مسؤول من الله ta'ala. wannan addu'ar da manzo Allah ya ambata ita ce mafi falalar abin da mutum zai roƙa daga Allah madaukaki fa afu Allah an ibadihi ma'anahu safu an dhunub wa mahu sayyi'at wa tarkul mujazati anil hafawatil kabirati was saghira abinda ake cewa afwa au daga wajen Allah ga bayansa shine as-safha dhunub Allah ya kawai yi kawai ci gaburan kama bayi da zunubi wa mahu sayyi'at da shafe kurakurai wa tarkul mujazati anil hafawatil kabirati was saghira da kuma barin kama mutane da musu sakamako akan abubuwan da suke na tuntube babba ko karami walaysa ba'da hadha illa ar-ridha anil ma'afu an ba wani da abu da yake bayan wannan sai yadda ga wanda aka yi wa afuwa din wa idlaluhu ihlaluhu daru karamati dara karamati kuma ubangiji saukar da wannan bawon a gidan karancinsa wa haza huwa gayatul matlub kuma duk mai hankali abin da yake nema kenan in ka zo wannan duniyar in kana da hankali menene babban burinka me babban burin mutum a duniya in yana da hankali zaman lafiya ita abinci ya kwanci hankali ya kwanta da mata ya tashi je kasuwa ya dawo baya jin ɗarɗar a ban kasa shi ne babban burin ɗan adam a rayuwa ka gama da duniya lafiya ba kai hatsarin mota ba barayi ba su tsare ka kan hanya ba ka yi kaza ba abin da ya same ka nan babban burin mutum mai hankali shine rayu a duniya alaƙa ce kyau tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine babban burin mai hankali saboda matsalar ta wani abu a zuciyarka duk abin da ka iya rayuwa ba tare da shi ba to in ka rasa shi ma za ka iya rayuwa haka ne ko ba ka duk abin da ka rayu ba tare da shi ba to ko ka same shi ka rasa shi za ka yi rayuwa da shi ga wanda zai yi rayuwa ba tare da Allah ba to kaga kenan ashe mafi burin mutum mai hankali shine tsakaninsa da wannan da ba zai iya rayuwa ba sai da shi ya zama to yani yayi kyau in ya gama wannan duniyar ya koma lahira Allah ya shi aljanna to da haka ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan shine karshen abin da dan adam yake nema da haka za ku ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk abin da suka tashi roƙon tambaya za ku ga suna neman ya dai lahira za ta kyau misali kalla Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da yadda ya dai ce ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyuka wanne Allah ya fito ban sani ba ko kun fahimta yanzu aikin da Allah ya fi so a je gona a je ofis a je kasuwa a je wajen aiki me Allah ya fi so ita as-salatu ala waqtiha ko as-salatu fi awwal waqtiha ko ala awwal waqtiha sai ce sai nace summa ayyu sai wanne sai ce birrul walidain yi wa iyaye biyayya kyautata wa iyaye nace summa ayyu sai wanne sai manzo Allah su su ce al-jihadu fi sabilillah yin gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah yanzu ne suke tambayar to haka za ka gani wanda yanzu ya kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan gaira gayan wata kalma a musulunci wannan bayan ka gayan ba zan tambayi kowa wani abu bayan wannan sai ce da shi ne kul amantu billahi sun mastaqim ka ce na yi imani da Allah ka a kan duk in suka tashi tambayar manzo Allah me zai kai su aljanna me zai ne ya santa su gaba da shiga wuta shi suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi saboda ne wannan rayuwar da ka ganta ko da ce ko ba ce za ka rayu kowa zai rayu ne zuwa ne zuwa ajalinsa amma aljanna sai da bin Allah haka ne ko ba haka ba to da haka haka ya kamata ainihin mu tsoro akan haka الرابع درسي نهدو هذا الدعاء جمع آداب الدعاء وأن الدعاء تاتتلا ذكا من لدبي نا الدعاء فقد ابتدع بلفظ اللهم فرقوا دي أنفارة لفظ اللهم وهي عوض أن يا الله wannan kuma Allahumma madadi ce kamar ta kake ya Allah an gane falmimu badlun min alya wannan ne din ta Allahumma ta zo ne a matsayin ya wannan mai din asalin ta a matsayin ya take kamar ya Allah an gane ko ta kace Allahumma wa sahul aqwal anna lafza Allah huwa al-ismu al-a'zam kuma mafi ingancin maganganu lafazin Allahu shine sunan Allah mafi girma allazi idza du'iya Allahu bihi ajab sunan da in aka yi Allah da shi aka kira shi da shi yana amsawa li tadammunihi ma'na al-ilahiyyati wal ibada saboda ya kunshi ma'anar al-ilahiyya kasancewar Allah shine abin bauta da gaskiya wal ibada da kuma ita ibada din a karan kanta ثم إن جملة إنك عفو فيها تأكيدات لإثبات صفة العفو لله تعالى sannan da wannan jumla da yake innaka afuwun akwai ababen karfafa magana waɗanda aka kawo su domin tabbatar da wannan sifa ta afuwa ga Allah madaukaki kaga yace inna al-aslu fi inna at-tawkid asali a inna karfafawa ce lallai sannan ka da yake innaka ai khitab ne alal hasab wanda yake nuni akan kebewa wato ka kebe Allah lalle kai Allah yanzu kana magana da wa da ubangiji subhanahu wata'ala me yasa ka kebe shi sai ka ce afun ne kaga al'afu suna to kuma jumla a harshen larabci wani iri biyu ce akwai jumla fi'iliya akwai jumla ismiya jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya ƙarfi sai ka ce Allahumma innaka afu kaga ƙarfafawa tuhibbul afwa da kace tuhibbul afwa fi isbatu mahabbatu اللائقة بجلال الله تعالى للعفو amin المستعين akwai tabbatar da wannan sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wata'ala wadda ta dace ga matsayin Allah wadda take ta kunshi abuwa din nan ga wanda yake neman abuwa din wanda yake neman Allah ya yi masa afuwa to Allah dama ina son masu neman yi musu afuwa din don shi ne afuwa ne to yanzu ya samu ah, a ku ga mawaki ba mawaki dan kwairo ko da ya tashi yaban wani sarki sai yake ina mai karba ga mai bayarwa ba ka ce ba ina mai karba ga mai baiwa alhaji baura dan maliki ba ka baura dan maliki ke ko ita wai ina mai karba ga mai bayarwa wannan da aka gaya masa wannan sifar haka yake Allah shi ne mai bayarwa shi ne ke ina mai karba yanzu shi wannan mawaki ne yake cewa ina mai karba ga mai bayarwa shi kuma Allah mai bayarwa shi da kansa shi da zai bayar shi yake cewa ina mai karba ga ni in zo in baki yanzu Allah da kansa yake shela wane ne yake son ibaki yanzu ya baki shi kuma mawaki ne yake tallata cewa in kana ma ka zo ibaka ko garinsa ya fito ita yana mai nema mai karba ya zo zai bashi ba inda zai je da abin da ya mallaka zai kayi saboda sifar ba ta saba ce sifar ta Allah Allah shi yake da wannan sifa to da haka sai kace innaka afuwun tuhibbul afwa kana san afwa Allah ina san afwa da haka dauki wannan sifa din kai ma dan za ku su mutane wa kai musu abu su ba za su taba yabe maka ko sun ce sun yabe maka wallahi da baki ne amma zuciyarsa har abada tana ne tana ne to kuma matsalar irin wannan kullum su ne zuciyar take baci zuciyar take ne take konuwa Allah yana son afuwa to sannan mutanen da suke da irin wannan ɗabi'ar su kuma Allah bai musu afuwa Allah ya kawai Allah ka tsare mu ka zama mai afuwa ka zan mai afuwa musamman da yan uwanka musamman da makotanka musamman da abokan mu'amalarka ka zaman to kana yi musu afuwa a kan da suke maka matsalar rayuwa ita ce in ka ce kai ba za ka yi afuwa ga kowa ba to sai dai ka zauna ka kai kaɗai kuma ba wanda zai iya zama mai shi kaɗai to sannan in mutum ya ce ya yi afuwa ita afuwa ɗin tana da alaƙa da zuciya ne in ya faɗa da baki amma zuciyarsa ba ta yadda ba har yanzu bai huta ko ya huta <laughs> bai huta ba a haka lima shi wanda kake kace kai masa afuwa yana ganin sa ai kai masa afuwa saboda haka bari ya ringa haba haba da kai haka ne ko ba haka bane nan ku zuciyarka kai bisa da wai dan ya ji na ce bai masa afuwa. shi yake yare masa ne daga to kuma kai baka isa ka fito ka ce baka bayani bayar masa tunda ka riga ka fara da haka zuciyarka sai ce ta konuwa babu gaira babu da shi kuma tuni ya manta ma ya maka wani abu kafin da ka ce ka yaje masa shi kenan shi ya wuce dokar kai ka zama mai afuwa duk inda za ka koyi wa mutane afuwa ko dan kanka ka koya Dan shi ne za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali in ba haka ba to kullum ranka ne zai ta ƙonuwa ranka yana fashi kana jin babu daɗi za ka ringa dagulu ranka zai ringa daguluwa ka ya ringa tashi haka koro mutumin da kai wa afuwa, ya zo ina gurɓata maka rayuwa Allah ya kawai to sannan sai ce fa'afu ni. da haka yi min afuwa fi isbatu hukm al-afwi ana akwai tabbatar da hukuncin yin afwa din wa muqtadahu lillahi ta'ala da kuma abin da afwa din ta kunsa ga Allah subhanahu wa yin afwa nan ana yin raddi ga mu'tazilawa da yan shi'a ka san wajen mu'tazila da Allah baya da wani abin nan almanzilatu bayna idan mutum yi wa Allah laifi sai suka ce to shi ya tashi shi ba mumini ba kuma ba za ka da shi kafiri ba dan yana sallah amma ranar lahira Allah dole sai masa azaba kuma in yi masa azaba sai ya dawo ma auta suka ce so duk wanda Allah ya saka auta to ba zai kace to kaga kenan sun ce Allah baya afuwa wannan ƙarya ne Allah yana afuwa Allah mai afuwa ne kai ba wani da ka sani ma yana afuwa kamar Allah Ni kai ke har su da suke wannan sun san wannan abin da suke kai ƙarya suke yi kuma sun tabbatar cewa Allah ne afuwa ne inda Allah baya afuwa yanzu abin da ake wa Allah a ban kasan nan in kaho a hannunka yake sai ka jira an ce ka hura abin da ake wa Allah ya kai kahon ya baka cewa sai na ce ka hura ai ka ga yanzu haka ka zama layiman kafin rafari ya huda ka saka ba haka bane yanzu ka kaddara kai dauka kai kai ne Allah ake maka abin da ake wa Allah yanzu za ka jira? to ma je wannan mutum ya je magidanta a gidan su duba su kaddara abin da ake wa Allah yanzu suna gani a zubar da jini a ci amana a saba alkawari a yi haɗinci a kashe rai ba da haƙi ba a yi ƙage a yi duk wani sharri da ake yi mutum ya kaddara gidansa ne yake masa ya zo abin jinsa ya je na wata daya kwana biyu uku an alayin almubazzarin shi an karar da ya yi an yi abincin ya kasa ce saboda an gabza maki makin wata guda an juye shi a miya guda gijirin wata guda an juye shi a miya guda man wata guda an juye shi a miya guda eh? yaya zai jure wannan matar za ta kai labari zaɓin faɗa ake wa Allah ke amma kuma duk da haka ya ne ya bar duniya ta ci gaba da existence duk barnar da ake yi ya bar ta ci gaba ku yi abin duk da za ku yi ba za ku fita ta ne yi abin da ban ga dama ba Allah kenan sai ran da na ga dama ranar zan yi abin da na ga dama wannan misali ne ta ƙaribi kusanto da abin a gidanka ka ce ana maka wannan abubuwan ya za a yi ha to in baka da aure ma baka ba ku ba muna ganin yaya ba a gida sai kaga wani yaro shi in an yi tuwo ba zai ci ba rana kuma ya ringa cika na yana ne ina ba tsaya dan gidansu yi aure mana shi ma ya ringa yin tafani ana masa gidi in ya dame ka me zaka ce kar Allah ya saka haka ne ko ba haka bane to wannan ina nuna maka cewa yanzu ya kware ne ya kura haƙurinka to gangiji fa abin da ake masa ke ke bayar ba a gode ba a raina masa abin da ya bayar ke bayar ita ga inda za a ce an ki a yi inda kake sa a yi inda muke so mai haka bani? da ba haka ake yi ba amma duk da haka ya bari to wanda yake nuna maka yana da afuwa inda ba shi da afuwa da ba wannan zaton ake yi da aka ce lau a akirun wahun nasa bi ma kasabu ma taraka alaiha min dabba da Allah ina kama mutane da abin da suke aikatawa da ba wani abu da mai motsi da zai saura abin kasa ne da suna an kai suna amma shi kenan zai bari to kayan mutane ya hau abin hawa Allah ya kai shi da inda za shi lafiya ko ya zai yi ha'inci ya taho allah ya tsare masa hanya ga yan fashi ga yan da ga waye duk zai wuce su lafiya don ya ya samu kuma ya ta fi har wasu suna sha'awa a yi duk iyakaku allah subhanahu wata'ala mutum ya kyala mutum ya landin safely ba wani abin nan amma akwai ranar ƙin dillanci ta lalace mai kamar sake Allah ka tsare fafi hazihil jumal a waɗannan jumloli akwai a tawassul ilallahi bi sifatihi al-munasibati lil matlub akwai yin tawassuli zuwa ga Allah da sifofinsa waɗanda suka dace da abin da ake nema wa mahabbatihi lil afu da ƙaunarsa ga afuwa wa qurbihi minu da kusancinsa zuwa gare shi bi an ya'fu an da'i Allah ya afuwa ga wanda ya addu'a fa idza sadafa hadha al-istirham wa tazallul min qalbin khashi wannan ainihin neman rahama da wannan kankan da kai in ya dace sun fito daga zuciya mai kankan da kai ga Allah wa fi lailatin mubaraka a dare kuma wanda yake mai albarka wa min abdin mukhlisin munib kuma daga bawa mai yin aikinsa dan Allah mai mai da al'amarinsa da dogaro ga Allah fa huwa hariyun Allah yurad to ya dace kar Allah ya watsi ya amsa masa wannan addu'a wa an jaba li sahibi a amsa addu'a ga ma'abocin wannan addu'a li'anna qabul ad-du'a lahu asbabun wa adab saboda karbar addu'a na da sababai ina da ladubba hadhihi min ahammiha waɗannan da muka ambata suna daga cikin manya-manyan sababai na amsa addu'a duk sanda za ka roƙi Allah abu ka girmama shi kuma a samu jam'iyyatul qalb ka san akwai mutane da yawa su bin san ne yasa ba suke ta roƙon Allah Allah ya amsa addu'a addu'a ana roƙon Allah ne rabi ciki rabi layi ai mun san rabi ciki rabi layi da yara suke ku a kada abin kada haka ya tafi bai gama shiga cikin da'ira ba kuma bai tsaya a waje ba wani sashen sai yana ciki wani yana waje a ce rabin cikin rabin lai ko kuma ana yi wa Allah addu'a irin tukin tsohuwar mota kiyakiya babban dan yatsa akan totus don duniya akan birki ma'ana mutane da yawa suna roƙon Allah amma gangar su ce a wajen roƙon Allah zuciyarsu tana wani ko kuma in ya za ka gargashin Allah yake roƙo Allah ba na naira goma amma wani yake hangowa shi zai ba shi naira goma ba Allah da yake roƙa ba ai kuna gane ko yanzu kowanne mai je tambaye kansa lokacin da ka ajiye goshinka a ƙasa kake roƙon Allah kaza da kake nema a wajen kana ji kana ɗauka a zuciyarka cewa kana roƙon Allah ne kawai i baka wannan abin baka tunanin ko ko akwai wanda kike tunani ba idan kana tunani a kowanda shi kake Allah kake roƙa i baka amma wanda kake tunanin i baka to kar ka ɗauka Allah kake roƙa kar ka ɗauka Allah kake roƙa ai muna gane ku saboda ne shi Allah zuciyar ita tafi ne damunsa bakin bai dade shi amma abin da ya fi so da zuciyar da bakinsu ne su haɗu amma abin da ya fi muhimmanci a wajensa shine zuciyar to a lokacin da shi sai ka ba shi bakin ka ba wani zuciyar me zai da bakin kuna fahimtar wannan magana don haka haka ake bukata a lokacin da ka zo kana roƙon Allah inda in goshinka ka ajiye a ƙasa to wannan abin da kake roƙa a duniya kowa ya koya a cikin zuciyarka ba ka tunanin kowa in kuɗi kake nema ka ringa jin kai tsaye Allah daga al'arshi kawai zai zubo maka zararan kuɗi haka ya ziraro maka ko kaɗi ba kawai ka tashi tafiya amma kana tunanin wani ko wani ko wancan ko wancan babu karfe to duk abin da kake nema a wurin Allah kake addu'a haka yake bukata amma da kai masa rabi cikin rabi layi to shikenan mutum ya yi wa addu'arsa illa to da haka malamai suke cewa wanda ike mai tawakkali na gaskiya mai tawakkali na gaskiya wanda ike bautar Allah da gaske shine mutumin da ma kana fi yadin lahi ma kana fi yadin lahi au saku ilaihi mimma fi yadihi wanda yake jin abin da yake hannun Allah ya fi samun lamuni da shi fiye da abin da yake hannunsa shi abin da yake hannun Allah akwai wanda zai yi murta Allah ne kwata amma kai abin da yake ka ba wanda zai yi murta kai kwata to da aka ka amincewa da abin da yake hannun Allah fiye da abin da yake hannun ka dinga jin wannan kudin da yake a aljihunka ko wannan kudin da yake hannunka wanda yake wurin Allah ya fi tabbas fiye da wannan da yake hannunka fiye da wannan da yake aljihun ya kuna gane ku to shi ne mutum ya kai rutu ba ta karshe a bangaren ibada amma lokacin da mutum yake jin a yau aikan mu ko yanzu haka abin nan ai kura ta kai da na bakinta ko gabi ake ta ku gabi ta kai da na bakinta sai ya samu matsala dan na bakin bai kai ba ba ga kura nan ba ta ce bari mu kai na hannun gida kafin mu dawo mu kama na daji ta je ta ajiye na gidan ba ta amfani da shi ba ta je na dajin kuma ta samu ba ta je na gidan kuma ya gudu haka ne ko ba haka ba da haka karkai wa Allah wani abin da yake hannunka ma na Allah ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku rufa kanku asiri kuna ta dukiya ta dukiya ta dukiya ta sai ce almalu malullah dukiya ta Allah inda yake nuna maka tasa ce yanzu in ya ga dama ya karba dukiyar duk da ya baka wallahi ba za a kwana ba sai ya karba kai yanzu kuma ka kaddara ka mallaki ban taba sama wallahi Allah ya ga dama cikin minti biyar goma kai cikin kiftar idon ya ga dama ya kafa kansa wallahi ya kai ta to ya za a ce duk akwai ta lokaci guda sai dai bai ga dama ba shi al'amarin sa bainal kafi ne wa nur kun fayaku abin zai ce kawai kasance sai kasance da haka kawai ka sallama wa Allah sai ka huta Allah ka ba mu ikon sallamawa الخامس درس نجر من فقه عائشة رضي الله عنها أن اختارت لهذا الوقت الفاضل الدعاء بأفضل مطلوب نانا نابق فقه النانا إشاء إلمنت الله يقارى متعدى إن تسابر وأن تزابر وأن اللوكة مي فللا الدعاء متي فللا ودعك فسوق حتى إذا حصلت الإجابة هل إذا منتهم أنساموا أن داشد أمساوا wa izalla hibatu wal atiyatu jazala sai ya to kyauta da abin da za a baiwa mutum ya zaman mai yawa ya zaman to mai nauyi asajid darasi na shida walin nasai min hadisi abi hurairah radiyallahu an a duwar imam an-nasai daga hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallallahu ya ce sallallahu al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'ima ku roki Allah afwa da lafiya da karewa ta dindindin ba a uti ahadun da yaqinin khairan min mu'afa ba a baiwa wani mutum bayan samun yaqini da ubangiji abin da yafi a baki lafiya a kare shi a masa afuwa duk abin da aka baka bayan yaqini da ubangiji to da kai wannan Allah ka ba mu ikon قال في الروض وحاشيته يا فدا في لتاف الروض حاشيه فالشر الماضي يزول بالعفو sharri da aka gabatar zai gushe da afwa wal hadir bil afiya wanda kuma za a yanzu Allah sai baka lafiya ya kare ka wal mustaqbal bil muafa na gaba kuma Allah ya tsare ka ba za ka aikata ba li tadammunha wa al afiya saboda wannan addu'ar ta kunshi dawamammiyar lafiya fa hadha min ajma'i du'a wannan addu'ar tana daga cikin mafi gamewar addu'o'i koyi roƙar Allah kullum bayan sallar asuba kullum bayan sallar la'asar ka roƙi ubangiji wannan Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata wal mu'afata da'ima ka ƙara in ka zo fi dini wa duniya wal akhira Allah ina roƙonka kai mun afwa ina roƙonka ka bani lafiya ina roƙonka ka kare ni a cikin addini na da duniya ta da lahira ka gani inda Allah zai rika baka kariya yanzu sun lade a can wurin bari ya zo zai a ci kaza su sai sun hango ka a cikin haske sun lade a duhu sai ka zo cikin duhu sai ka wuce ba za su ka ba saboda ne ka samu al-mu'afatar da'ima Allah ya kare ba wani shari da zai ne eh bari yau za mu je ai ya faɗa zai ga abin nan sai sun kwanta su yi bacci ba za su tashi farka ba sai ma sun makara sallah ba saboda sun kwana akan shari za su je su yi shari Allah ya kare ka gyane sallama wa Allah za ka sha mamaki in ka sallama wa Allah ba za ka sha mamaki Allah ka ba mu ikon sallama wa yan bagil isaru fi lailatul qadr min ad-du'a ya kamata a yawaita addu'a daren lailatul qadr wa istighfar da neman gafara li'anna ad-du'a fiha mustajaba saboda addu'a daren lailatul a bar amsawa ce wa yadhkuru hajatahu fi du'a'i mutum ya ambata bukatar a cikin addu'arsa allazi yad'u bihi tilka al-laila addu'ar da yake a wannan dare abin da yake bukata sai ga ubangiji sai yanzu da wannan yaran zaka ga ubangijin ka bukatar ka in kana bukatar addu'a a wurin ubangiji ko in kana addu'a wajen ubangiji ko a sa wasan malamai haka kawai suka yi tsalle suka fada ruwa suka tada kura kamar an yi yakin bada iman wai sai ce ba za ka yi addu'a da yaran ka ba wai sai dai da larabci yanzu wanda ba zai iya larabci ba shi Allah an haramta masa ya roƙi Allah yanzu wanda ba zai iya larabci ba shi shi nan ba zai roƙi Allah ba da da aka yin addu'a da larabci abu ne da aka fi so in za ka iya da larabci ka yi amma ba za ka iya ba rangada ta da hausa da yarenka yaren da kake ji shi ma larabcin yare ne ba yare ba ne yare ne za ka ƙur'ani shi ne ba a yi ka karanta shi da yarenka ba dole sai da larabci amma za ka yi addu'a wannan za ka yi da ne da yarenka da aka a sujada ne kaga ko suna nan wai har a sallah wai sai a yi sallah su gama wasu wadda ba za su iya larabci ba za su roƙi Allah komai ba kun yi kuskure kun yi kuskure larabcin da kake yare ne in ka cire karatun ƙur'anin da kake yi da zikirar da aka ce ka yi na sallah su tasbihi su kabarbari da waye duk wani abu da za ka faɗa da yare kake yi yare ne kake faɗa misalin kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar me ma nan wannan Allah ba mai kyau a duniya Allah ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azaban wuta ba shine nan ba to larabci ne kai in ka karanta wannan ba a matsayin ayat qur'ani ba larabci ne kai daidai yake da abin da ka faɗa da yaranka ai muna gane ku اللهم اهدنا في من هديت وعافنا الله كشريا da mu cikin wadanda ka shedar ka kare mu cikin wadanda ka kare ka za ka daidai yake da yaranka kawai cewa kai in zaka iya da larabci kai idan ba za ka iya ba to ka yi da yarenka karka haranta wa kanka alkhairin da ake samu a cikin sallah ka sani lokacin da ka fi kusanci zuwa ga Allah shine lokacin da kake sallah kuma lokacin da ka fi tsananin kusanci zuwa ga Allah shine lokacin da ka je goshinka a ƙasa karka hana kanka karka haramta kanka alkhairi saboda wata gajiya da kake da ita ita ce ba za ka iya larabci ba yaranka shi ma yare ne kamar larabci Allah ina jin wannan yara saboda haka ka roƙe shi gaya masa bukatarka gaya masa damuwarka me kake so ibaka me kake so ya tsare maka me kake so iyaye ma me kake so kaza kaza kaza gaya wa Allah Allah subhanahu wataala zai saurare ka kuma zai ja maka bukata amma ka iya da larabci kai ai muna gane ku to da fata Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai to kuma lalle anan zamu kwana insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan inda muka tsaya kawai daga karshe akwai yan da suka zo masallaci sai kaga sun tsaya daga baya nan kuma gaba ba kowa a yana yi ko sai kaga sahun gaba sahun na farko da na biyu duk ba kowa kuma can an je an tattare kai kana so ka je ka shiga sahun gaba amma za ka ketara mutane sallah ko kuma ba space ɗin ma da za a wuce yan wana masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi yana cewa la yazalu nasu ne ta'akharun hatta yu'akhirahumullah waɗansu mutane ba za su gushe ba suna ja baya-baya har sai Allah ya ture su baya a wata ruwa ce a yi akhirahum Allah fi har sai Allah ya tunkuɗa su cikin wuta sai malamai suka ce a masallaci ake ne in ka zo masallaci akwai space a gaba kar ka zauna a baya ai muna gane ku dan saboda tunanin zafi ko abin da ya kama da wannan wai sallar nan da ake awa nawa ake ɗauka awa nawa ake ɗauka a sallar kaddara kai ka riga kowa zuwa masallaci kuma kai ne wanda za ka zama na ƙarshe da za a fita daga masallaci lokacin da ka zo masallaci gabanin mutane su yawa numfashi ya yawa zafi ba zai dame ka ba kai kadai idan an watse an barka kai kadai zafin ya ne yaron awa nawa ake ɗauka ta ga kilu sai ta nemi ta jawo ne ta jawo saboda haka yan uwa masu albarka ina jan hankali mu ringa kula da irin waɗannan abubuwan. Umar dan Khattab yace sun rayu wani lokaci sujada ma in za a yi mutum ya sa riga a ƙasa saboda zafi yanzu muna yin wannan sai saboda zafi sai ka sa wani yanki a ƙasa sannan ka iya sujada a ƙasa ya kamata mu ringa lura da irin waɗannan abubuwan. Allah kuma ya mana jagora ya dora mu akan daidai abin da faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan magabatanmu mahaifanmu da malamanmu da masoyanmu matayenmu ƴaƴayenmu abokanmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya sa suna gidan rahama Allah ya isa rayuwar mu ta yi musu amfani a bayan yadda muke wa magabatan mu addu'a muna roƙon Allah ya ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da yake damu duk mara lafiya da musulmi Allah ka ba shi lafiya Allah abin da ya same su na rashin lafiya Allah ka sa ya zama kafara Allah mu da muke da lafiya da su da muke roƙon ka ba su lafiya in ka ba ka ba su lafiya ka hada mu mu da su ka tsare mu wajen yi maka da'a Allah ka horar da lafiyar mu wajen yin da'a gare ka Allah muna roƙon ka karka haramta mana ganin mu a yanda kake son ka gan mu Allah ka arzurta mu ganin mu a yanda baka son ka gan mu Allah kai mana jagora Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye manyan mu Allah ka shirye mazan mu Allah ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatan mu Allah halin da ƙasa take ciki na ƙarancin tsaro Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana abinci Allah ka kawo mana yayewa Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah halin da ake ciki na kuncin rayuwa Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana yalwa Allah ka arzuta mu da arzikinka Allah ka wadata mu da wadatarka Allah muna roƙonka Allah ka sa bukatunmu a hannunka Allah ka fitar da bukatunmu daga hannun bayinka Allah muna roƙonka Allah ka biya bukatun bayinka a hannunmu Allah kar ka sa bukatun mu a hannun bayinka Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته